Ana ranar Litinin 29 ga watan Afrilu shekara ta 2024 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Tun watan Maris ne kasar Nijar ke fama da yanayin zahi wannan kuma ba karamar barazana ba ce ga lafiyar dan adam muna ce da tsokacin malaman jiya a cikin labarin. Ƙungiyar Onimed da ta fitar da wata sanarwa inda take kiran magabata kan sake 'yan jaridar nan guda biyu da ke tsira a birnin Yamai. rahoton na musamman na wannan maricin zai mai da hankali kan hukuncin da ya rataya kan wanda ake zargi da laifin aikata kisa da fata auna lahiya ga labarun kamar yadda suke Ƙungiyar onimed da ke fafutukar inganta ayyukan 'yan jarida ta gabatar da wata sanarwa a ranar 27 ga wannan watan inda ta yi tsokaci kan tsare 'yan jaridar nan guda biyu Muhammad Usman Tudu da Sumana Idrisa Maika. Sannan kuma ƙungiyar ta yi kiran magabata kan su sake su kamar yadda da Adamu mai bima shugaban ƙungiyar Unimed ya shaida ma Habib Ahmed. biyu daga cikin abokanmu suna tsare na farko an tsare shi a gendarmerie na biyun a ofishin 'yan sanda na feshi wanda ma a yau da safe yana kotu ya dawo ga hukumar daidaita labarai cewa da onimet na farko nuna allah wadda da waɗannan kame-kame domin muna aiki da ayar doka mai lamba 2010 da sifili da 35 da ke hana hukunta ɗan jaridar da ya laifi a cikin aikinsa sakon da muke aika shine na tambayar da a sake su. Sako na uku muna kira ga hukumomi da su ba da kariya ga 'yan jarida. Sako na karshe gare mu ne 'yan jarida da sunan Onimed. Da wani aikin jarida ya kamata a yi dogaro bisa tushen girmama ƙa'idodin jaridanci. a labarin da muka samu ɗazu-ɗazun nan dai abokin aikin musman idris ga an huce da shi a gidan kaso na birnin yamai Gundumar sayi na fama da matsalar rashin ruwa yau da 'yan shekaru. Domin shawo kan wannan matsalar magabatan da'irar suka girka wani shato tun shekara ta 2019 amma kuma wannan bai sa aka samu bakin zaren ba domin har yanzu wasu unguwanni na fama da rashin ruwan kamar yadda wato magabata ko kuma in ce mazauna na unguwar zango suka koka a cikin firarsu da fati amadu. irin mukam a cikin wannan shiyar tamu ɗiban ruwa yana da wahala sosai da daddare amma kamin karfe shida da rabi na safe duka ruwan sun tsaya sai kuma wajen karfe sha ɗaya sai su ta su dawo wajen karfe biyu na marece kuma sai su tsaya kenan mai son ya yi abincin dare baya samun ruwa musamman wannan lokutan da ake tsananin tafka zahi in ba ruwa mutane ba za su iya rayuwa ba bore su b'a ne. Pompiyan gona kan Akwai famfuna da ba su kafewa, amma waɗanda ke kafewa ba su da iyaka. Sai da ta mutane suka tsara kansu suka rubuta wa prefe da magajin gari. Muka ɗauki takardun muka kai musu. Wannan kufir ta ruwa an jima ana yin ta. Wasu su ce don babu huta ne ruwan ma ke tsayawa, amma Allah ne kawai masani. Ni nawa famfon tun safe in ya tsaya sai karfe sha biyu na rana. Kuma shi ma in sun zo kankace la'asar sai su sake tsayawa. Sai kun bayan sallar isha'i in sun dawo. Makarantar koyon aikin hannu ta Menu rawa CAT an girka ta ne a shekarar 2014. daga wannan lokacin zuwa yau makarantar na fama da matsalar rashin ruwan famfo wanda ke kawo cikas cikin al'amuran karatu kamar yadda amina aminami mustapha daraktan makarantar ya yi kira ga magabata kan su kamusa ɗauki gadi dai abin da yake ce mamman idrisa E a nan makarantar sai ita e e tun lokacin buɗe ta har zuwa yau muna fuskantar babbar matsalar ruwa babu wata cibiyar ruwa a nan kuma makarantar tana nesa daga gari muna da tsangayoyi da suke buƙatar ruwa sosai tsangayoyin noma da kiwo da kuma na gine-gine a yanzu haka da nike muku magana muna da garka ta kwahe dalilin rashin ruwa muna da yara 466 a nan fiya wata mara sanyi ana saida shi naira 50 ba kowa bane cikin ɗalibai suke da kuɗin saya da yake yanzu muna lokacin zafi yara suna wahala sosai ina kira ga masu niyya da hukumomi da su agaza cikin gaggawa domin ceto rayuwar waɗannan yara da kuma ceto ayyukan da ake yi yau Ƙasar Nijar na daga cikin ƙasashen yankin Sahel inda ake fama da zahi daga watan Mars zuwa watan Mayu. Wannan zahin na da illa ga lafiyar dan Adam domin yana haddasa cututtuka sannan kuma yana ƙara tsoron wasu. Dr. Habu Abdurrahman shugaban asibiti ta birnin Yamai hudu wato ya yi fira da Zainabu Audu ka kuma abin da yake ce mata. Euh, da farko akwai tasirin yanayin zafi kan jikin ɗan adam akwai kuma da dalilan cututtuka da ke bunƙasa a lokacin zafi cututtukan da takan yi su sami alaƙa da tasirin zafi kan jikin dan adam musamman ragowar ruwan jiki akwai kuma tasirin hasken rana akan fatar jiki da ke iya cutarwa matuƙa domin suna iya haifar da raunuka kan fata bace haka akwai cututtuka da ke bunƙasa a lokacin zafi a nan nijar a aladance muna da cututtuka masu yaduwa da ake ganowa a lokacin zafin sun kama daga cututtuka na lumfashi masu tsanani da kuma wasu kamar ɗan sankarau cutar ɗan sankarau dai tana ci gaba da barazana kan al'umma a yankin maraɗi a cewar ma'aikatar ta jiha kiwon lahiya an gano ma cutar 226 sha hudu sun riga mu a ranar 26 ga wannan watan a cewar muhammadu yusuf janga na ma'aikatar ta kiwon lahiya ta jihar tamaraɗe cutar ɗan sankarau na daga cikin cututtuka wanda suke yawan kashe al'umma a wannan lokacin na tsananin zahi kamar yadda ya shaida ma muhammad mamman La meningite cette année Cutar sankarau bana ta soma da wuri inda aka fuskanci annoba a mayahi da ta wajibci yi wa al'umma shaushawa. Bayan haka an yi rajistar masu dauke da cutar nan da can. A halin yanzu an lakile annobar a mayahi kenan muna kula ne da waɗanda ke kamuwa da cutar nan da can. Kawo ranar yau mun sami mutum 226 da suka kamu da cutar, 14 sun rasu. Banda Bermo akwai ina an sami mutane da suka kamu da cutar. Ta fara a lokacin sanyi amma ta ƙara tsananta a lokacin zafi. domin lokaci ne da ke bata damar saurin yaduwa cuta ce da wata kwayar cuta ke haddasawa da ke yaduwa daga mutum zuwa mutum idan mai dauke da cutar yayi atashewa yana iya yada ta ga na kusan shi sa a turaji al'amuran canjin yanayi suna kan barazana ga kogin isa wanda a halin yanzu ke fama da mamayar ƙasa cewa da rerege wannan kuma na kawo ma masu kamun kifi cikas a cikin sana'ar tasu ta kasuwar kihin dalilin da sa kenan suke gudanar da yi korowa yadda kai zuwa ga sauran abokan sana'ar tasu su nuna juriya kan canjin yanayi kamar yadda su na burema shugaban kungiyar masu kamun kifi shida ma umar hamma wallahi goga bon fere bo boyante Gaskiya muna wayar da kan makama kifi sosai domin idan zamani ya sauya ya dace ka sauya tare da shi. Abubuwan da ke akwai a can da idan ka duba sun bambanta da na yanzu. Da isa na da duwatsu da ramuka amma dukan gyabu masu saka kasa cikin isa sun bace. Duwatsun da kifi ke labewa bayan su domin kada mutane su kai gare shi sun bace. Yanzu kifi na cikin wuraren da ba su da zurfi kamun shi akwai sauki domin babu maboya. Muna kusanta makama kifi cewa ba a cikin isa kadai ne ake iya kamun kifi ba. Akwai tafuka da yawa a kasar Nijar mutane na iya zuwa su gyara su a saki kifi ciki a yi kiwon shi bayan watanni biyu zuwa uku idan aka kama shi zai amfani jama'a hakan zai sa ita kuma isar ta huta kan ganin isamo dufulan zame kaina a ranar subul ta gabata ne wato 27 bakwai watan afrilu iskuta na kasar niger suka sabunta kungiyar tasu inda suka mai da aliyu umaru a matsayin shugaban kungiyar na tsawon shekaru biyar shin ko ina makomar matasa a cikin wannan sabuwar tahiyar gadi abin da aliyu umaru ya shaida ma samira ruwafi 'Yan Scout na Nijar sun ƙara nuna mana yardar su ta hanyar sake bamu ikon gudanar da kungiyar tsawon shekaru biyar masu zuwa kuma. Za mu yi aiki da hukumomin da suka dace don tallafa musu cikin siyasarsu ta daukar nauyin matasa a kowane fanni. Tunda matasa suna buƙatar horo don tabbatar da samun ciyar da kai. Mun ga iyakar mu'amalar mu da wasu ƙasashe bayan abubuwan da suka faru a ranar 26 ga watan Yuli na shekarar da ta gabata da suka rufe iyakokinsu. Har abin ya sa hukumomi suka ɗauki wasu sabbin matakai in mun kai isasshen noma ba za mu sake samun matsalar ɗaukar kayayyaki ba daga waje tunda a zahiri 'yan niger za su ci da 'yan niger dangance da yaƙi da magabata suke yi kan rashin samun isassacin maka gwamnatin ƙasar niger na ƙara ma mazauna karkara ƙwarin gwiwa kansu ba noman masara ƙarhi maimakon noman albasa musamman ma a yankin kwanne inda a wannan lokacin albasa tana wuyar saiwa kamar yadda Alhaji Musa Maman shugaban kungiyar masu noman albasa ta kwanne ya shaida ma Asuman Musa Arzika. lalle wannan albishir sun zo mana da shi da cewa shugaban ƙasa yana son a cikin duka gandunruka a daina noman abubuwa waɗanda sun kashe kamar albasa da wasu ƙananan kayaki a koma noman abinci wanda mutane amma sun ce muna wannan albishir takarda ta ake shira daga sama sun ce muna dai shi gwamnati zai yana ɗaukar um, alƙawalin da cewa mu noma masara da dawa da haƙi domin ita masara in mun ka noma ta nan kamar a nan yankin kwanni gwamnati zai sayewa in ya saye zai ɗauka wannan masara ya kai ta yankin ƙasar ciliberi da ba su noman masara su ko can yankin ƙasar ciliberi in sun ka noma shinkafa gwamnati zai sayewa sai a zubo ta nan ga a sheki nan munan ba mu shinkafa su ko can ba su masara yau abinci bai yawa to mu da abin da muka fata dun da su suna gurin alheri cikin ƙasa Allah ya tabbatar ce shi mata 25 na karamar da'irar ta gazar da ke unguwar balle yara ne suka samu horo kan yaƙi da jahilci kuma aka haɗa musu da wayoyin hannu don su ba su damar su rinka tattaunawa tsakaninsu da abokansu musamman ma waɗanda suka samu horon dangance da horon da aka ba su ga dai abin da wasu daga cikin matan suka bayyana ma zainabu abdu Shekaru na ishirin. Ina da aure kuma da ɗa guda. Karatun harshen zabarmanci nake tun bara na fara. Muna ga ganin amfanin shi tunda ba tare da na shiga lakol ba ina iya rubuta sunana da sunan babana kuma yana da amfani. Karatun zabarmanti muke yi yanzu ya kai shekara biyu kenan. Da ba mu iya kirge ba, amma yanzu mun koya. Kuma da ba mu iya rubuta sunayenmu ba, shi ma yanzu duka mun koya. In ka ga wani rubutu ma na zabarmanti kana iya karanta shi da kanka. Yanzu in ka iya wannan karatun na zabarmanci, kai kanka sai a ɗauke ka a kai ka wani waje ka koya ma wasu, kuma a biya ka kuɗin ka duk wata. Shekaru na hamsin da biyu, karatun harshen zabarmanci nake, bana na fara an raba mana salolin ne an nuna mana yadda za mu rinka aika wa junanmu wasika tunda yanzu ina iya rubuta sunana ina kuma iya lissafi duk garin da na kai ina iya haɗin inda nake. A yanzu sai rahoton na musamman. kisa na daga cikin miyagun laifuffuka da hukunce-hukuncensu ke da tsanani har ma suke kaiwa ga kasar rai da rai domin sanin takamaiman irin hukunce-hukuncen da suka rataya kan wanda ya aikata laihin kisan kai anise karim ya yi hira da metin al musa da ke mashara'antar agadis ga kuma abin da yake cewa Idan aka ce a yi la'akari da kundin hukunce-hukunce da ke aiki a Nijar, kisa wani laifi ne da aka aikata bisa niyya abinda ayar doka mai lamba 237 na kundin hukunce-hukunce ta tanada. Kisan kai ya zama ruwan dare gama gari a cikin al'ummominmu a lokacin baya-bayan nan. Wannan aikin babban laifi dokar hukunta laifuka ta yi Allah wadai da shi. Musarari Metra Ali Musa inda yake zana nau'o'in kisan kai kamar yadda dokar hukunta laifuka ta Nijar ta shata. Idan kisa an aikata shi shi bisa niyya ana ana maganar kisan kai kisa ana nufin wata niyya mai girma mutumin ya shirya kashewa yana ya shirya makamin da zai yi amfani da shi yana shirya hanyoyin da zai bi ya shirya wani kwantan bauna dukkan waɗannan su ne ake kira shirya tarko domin cimma muguwar aniyarsa to a wannan lokaci ne ake batun kisan kai kisan ma'aifi ko ma'aifiya ko waɗanda suka yi riƙonka ko kuma duk wani wanda kuka fito jini guda ana ana maganar kisan jini idan mace ce ta kashe mijinta ana maganar kisan kai na aure idan jariri ne misali aka karya ma wuya aka kashe shi ana maganar eh, kashe jariri ayyukan kisan kai ba su da dalilai iri daya kuma ba su da manufofi iri daya metar ali musa ya yi karin haske kan kisan kai daidai da fasarar dokar hukunta laifuka ta Nijar. Kunce-kunce da za a iya fuskantar mataki-mataki ne bisa ayar doka mai lamba 242 da wani mai laifin kisa za a masa ɗaurin rai da rai kuma kisa na iya janyo hukuncin kisa idan har ya zo da rakiya tare da wani kisan kai na farko hukuncin kisa ne tunda har yanzu dokar kisa ba a soke ta ba a Nijar hukuncin ɗaurin rai da rai da kuma hukuncin zaman kaso na shekara goma zuwa shekara talatin a bangaren ayar doka mai lamba 200 da ke magana kan kisa da ke wata hanya na kashe wani ba da so ba tare da yin wani rashin taka tsantsan ko rashin agazawa ana hukuncin zaman kaso na wata uku ne zuwa shekara uku da tara ta jika ishirin zuwa jika ɗari biyu, yanzu idan muna bisa batun kai duka da raunatawa da aka kaima wani ba da niyyar kashewa ba na hukuncin zaman kaso na daga shekara goma zuwa shekara ishirin, game da abin da ya shafi niyyar yi ma wani tarko ko shirya kisa da ba da niyyar aikata wani kisan kai ba na zuwa daga shekara goma sha biyar zuwa shekara talatin na zaman kasu. Don muka zo ƙarshen labaran na sashen Hausa, huta lahiya.